yau asabar sha shida ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da uku daidai da huɗu ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayani firkatin najiya minhum a ƙa'idul firkatin islamiyya wa ara ikibari alamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad albagadadi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana mana bayani dangane da karkasuwan aƙidoji da da'awoyi da ƙungiyoyi da suka faru a cikin addinin musulunci wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin su a cikin wani shahararren hadithi dake cewa Yahudawa sun kasu gida 71 Nasara sun kasu gida 72 al'umman shi za su kasu gida saba'in da uku annabi ya ce dukkanin waɗannan karkasuwa 'yan wuta ne ɗaya ce kaɗai za ta tsira kenan in ka ɗauko lissafi saba'in da ɗayan yahudu wuta saba'in da biyun nasara wuta mun gano wannan da ku saba'in ɗin yahudu wuta saba'in da ɗayan nasara ko da biyu wuta haka annabi ce nashi ma ɗaya ne kaɗai wacce ce ya rasulallah sai ce wacce ni da ku muke a kai jama'a mun gano wannan da ku to wannan ne mala yake zuwa yake mana bayani a kansu to mala ya kasa mana abubuwan gida-gida saboda ya daɗin ɗauka ɗaiɗai na farko yi mana bayani dangane da shi'a shi'a sun kasu gida aƙalla a taƙaice mu ce gida hudu kashin farko akwai zaidiya akwai imamiyya akwai kaisaniya akwai gullatu wanda kowanne za a yi magana a kansu tare da cewa a baya malam yana cewa irin maganganun gullatu da irin aƙidojinsu gaba ɗaya wannan bai dace a sa su daga cikin ƙungiyoyin musulunci ba ma to amma cin da suna da rubuce-rubuce da sunan musulunci suna da fatoyi da sunan musulunci suna da abubuwa suna yi ne a madadin musulunci kuma sun fake da ƙungiyar shi'a to dole a sa su kuma dole a yi magana a kansu tare da cewa kai tsaye gaba ɗaya hatta su kansu 'yan shi'a ma na kafurta su amma a wani lokaci a fakaice sai ga 'yan shi'an na ƙoƙarin kare su suna katange su domin suna kare masu wasu manufofi dosan ra'ayoyi nasu da shi ne sai mala ya ɗauko mana a kashin farko ya ce za a magana kan zaidiya zaidiya mala ya ce sun kasu gida uku ne mafi shaharan karkasuwansu kenan tare da cewa mun ji cewa akwai malaman da ke ganin zaidiya sun kasu gida takwas wasu na cewa sun kasu gida shida amma in ka cure wancan karkasuwan gaba ɗaya zai baka gida uku ne akwai jarudiya akwai sulemaniya da ake cewa jaririya a wani lokaci sannan akwai buturiya waɗannan su ne karkasuwa uku da zaidiya suka yi mun zauna mun tattauna malahum wa ma alaihim me yasa malaman musulunci suke kafarta su kusan mai ɗan sauƙin al'amari kaɗan daga cikinsu ita ce buturiya tare da cewa suna da aƙida ɗaya da irin aƙidan da hawarijawa ke da cewa duk mutumin da yake aikata zunubi babba daga cikin manyan zunubai to wannan in ya shiga wuta ba fita kuma Allah ba zai gafarta mai ba to wannan aƙida ce daga cikin aƙidan hawarij suka je suka yi barbaranta a can suka zo suka kawo ta to kuma wannan aƙida tana sabbaba man mai ita kafirci domin Allah da kanshi ya ce a cikin alkur'ani babu wanda zai yanke tsammani daga samun rahamar Allah sai wanda ya zama kafiri ne kun gano wannan da kyau ko duk abin da mutum ya yi shirka ne bida'a ne san zuciya yake bi ko menene in ya gane ba daidai ne ya tuba Allah madaukin sarki zai gafarta mashi jama'ar annabi muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu to bayan da malai ya kare bayani dangane da abin da ya shafi shi'a zaidiya da karkasuwanta sai ce zikirul kaisaniya minar rafida ambatan kaisaniya daga cikin rafida wannan kaisaniya kai tsaye ɓangare ne na rafida kamar yadda shi'a al'imamiya suke kai tsaye rafida ne kun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to su wannan kaisaniya da malin ya ce zai yi magana a kansu sai ce unzur an hadhihi firqa in kana neman ƙarin bayani da ƙarin haske dangane da wannan ƙungiya na shi'a kaisaniya ka je ka binciki littafin moroji zahab a juz'i na uku shafi na tamanin da bakwai da maƙalatul islamiyyin juz'in farko shafi na tamanin da tara waje alaha ihida ashara firka wattambih li'abil hussein al-mutli mun gano wannan da kyau ku mala ya ce wancan malamin ya sanya su sun zama gida gida gida har goma sha ɗaya wanda za ka zo ka ji su kai saniya ko to kusan al'amarinsu ɗaya ne sai dai suna da wani saɓani ne ɗan kaɗan a cikinsu shi yasa ake kallon su a matsayin ƙungiya ɗaya in an yawaita raba su shine sai a ce sun rabu gida biyu kun gano wannan da kyau ko to sai malai yake cewa karanta wancan littafi na al mutalli a jiz'a shafi na 29 147 152 malai ce wa sammaha al-mukhtariya nisbatun ilal al Ya ce, ana kiransu da al su waɗannan kaisaniya din saboda shugaban da ya kafa wannan mazabi na kaisaniya to sunan shi mukhtar ɗan abi ubaid al-thaqafi za mu zo mu ji tarihin al-mukhtar ɗan abi ubaid al-thaqafi daga baya hadda awan cewa shi annabi ne sai da yayi har sai da yadda da'awan cewa Allah na magana da shi kai tsaye daga ƙarshe ma ya ce shi Allah ne mun gano wannan da kyau ko shine ya ce, nisbatun ilal muhtar bin abi Malam malin ce wa horal ain karanta littafin Horal ain juz shafi na ɗari da da hamsin bakwai, wa musulmi na lirrazi da kuma littafin i'tiqadul musulmi na allamatar razi a shafi na sittin da biyu. wal milal wan nihal li karanta littafin al milal na al imam ash-shahr satani farko shafi na ɗari da da arba'in bakwai, mala ya ce nasabaha sabaha ilal kaisan amma shi ya danganta wannan bangare na shi'a zuwa ga kaisan ne maula amirul mu'minina ali ibn abi talibin ali na da wani bararren bawa mai suna kaisan to sai ake danganta wannan shi'a kaisaniya zuwa gare shi saboda shi muhtar ya zama na hafsan sai ya zama a wani lokaci sai a rika kiran muhtar da kaisan ɗin irin yadda alaƙan su ta kud da kud ina fatan mun gano wannan da kyau to da ya fice wajen gina wannan mazabi na kaisaniya da irin tunane-tunane da aƙidojinsu kawai sai aka ɗauki sunan kaisan sai aka sanya musu ake ce musu kaisaniya waje alaha firakan minha al-muhtariya wal hashimiyya to sai ya zama a cikin wannan tafiyan asali na kaisaniya sai aka samu muhtariya da kuma hashimiyya malai ce fi maqalatil islamiyya islamiyyina anna kaisan laqabun kana yutlaqu ala muhammad ibn al-hanafiya amma shi kuwa abul hasan al-ash'ari a cikin littafin shi cewa yayi kaisan ɗin laƙabi ne na shi Muhammadu ɗan Hanafiya sai ya zama shi wancan bararren bawa na Sayyidina Ali sai ya carab sai suna ya riƙa bin shi. Ana nan sai shi Muktar da ya tsaye wajen gina wannan mazabi shi ma sai ya ci wannan sunan. Za dai mu zo mu ji bayanai da izinin Allah, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Kun ga waɗannan littafan da ake ambata a nema a karanta, kamata a nema a karanta ko ba duka ba. Wannan zai haskaka maka bayanai, ka san wai ma tukuna kai me kake yi ba kawai mutum ya zauna yana maka sharhin wasu abin da yake so ba a menene a matsayinka na wanda Allah ya halitta ya ce ka bi abin da kake bin Allah ne ya ce ka yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wajibi na tsaya kallo waɗannan aƙidojin kuma ai bayanin kowa daga cikin waɗannan aƙidojin malaha wa ma alaiha Allah ya sa mu dace to bari ku je kai saniya haula mala ya ce waɗannan su ne atba'ul muhtar bin abi ubaid al-thaqafi su ne mabiyan muhtar ɗan abi ubaid al-thaqafi to wane ne muhtar waye muhtar shi muhtar ɗin nan ɗan abi ubaid ɗan mas'ud ɗan amr al-thaqafi alladhi kharaja yatlubu bi tha'ar al-husayn bin ali ya fito ne ya ja zuga da da'awan cewa zai je kwato jinin sayyidina Husaini ga 'yan shi'an nan na kufa da suka yaudaro shi ya baro makka suka zo suka tare shi akan hanya a karbala suka kashe shi mun gano wannan da kyau ko su suka gayyace shi su suka shirya mai drama kuma su suka bi suka yi mai kisan mummuke wa huwa alladhi jahazal jaysha shine wanda ya shirya runduna li harbi ubaidillah bin ziyad bi qiyadati ibrahim bin ashtar an-nakhai wannan ne ku ya shirya katuwar runduna dan a yaƙi ubaidillah dan ziyad a ƙarƙashin jagorancin ibrahim dan ashtar an-nakhai fakanat bainahum mawqi'atun azima a wannan fitan an yi wani gumurzun yaƙi katala fiha ibnu marjana a nan ne ya kashe ɗan marjana wa ubaidillah ibn ziyad da shi ubaidillah ɗan ziyad wa kathirun min ashrafi sham da yawa daga cikin manyan sham sun kwanta dama wa hamala ibrahim ibn ashtar sai shi ibrahim ɗan ashtar kwamandan yaƙin muhtar sai ya ɗauko ra'asa ibn ziyad ya ɗauko kan ɗan ziyad wa gairahu da wasu manyan gari ila muktar ya kai ma muhtar bil iraq lokacin muktar yana zaune a iraki fa ba asal muktar bi hazihi ru'us shi kuma mukhtar sai ya tattara waɗannan kawunan abuhu ya aika su ila abdullahi bin zubair cewa kai ma abdullahi dan zubair bi makka lokacin yana makka wa haza kulluhu fi ahad abdul malik bin marwan wannan ya faru ne a lokacin khalifancin abdul malik dan marwan saboda shi Abdullahi ɗan Zubair yana cin cikin baƙin ciki da damuwan cewa waɗannan sun kashe mashi amini Hussaini jikan manzan Allah. To don ya kwantar da hankalin Abdullahi ɗan Zubair da ya yanka waɗancan aka yanko mai kawunansu sai ya tattara a buhu sai aika ma ɗan Zubairu cewa kwantar da hankalinka maƙiyan amininka su ma sun kwanta dama. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Inda za ka san sahabbai isu isu ba fitina. sabai isu isu ba tashin hankali sabai isu isu ba ƙin juna wannan gaba da ake ƙoƙarin ƙullawa tsakanin sahabbai bayan rasuwarsu da ahalal baiti yahudawa suka fara sai waɗannan ƙannin yahudawan da 'ya'yansu da jikokinsu 'yan shi'a suke ta ƙoƙarin ƙara haɓaka ta Allah ya kiyaye ƙarin bayani karanta littafin murujin zahab jizi na uku shafi na ɗari da hudu da kuma to shine sai mala yake cewa a shekara ta 67 sara mus'ab bin zubair fana nazala hirawra'a wattaqa bil muhtar wa kana bainahum mawqi'atun azima qatala fiha al muhtar wa qaumin mimma kanu ma'ahu za mu zo mu ji tarihin shi kanshi muhtar din a takaice da yaushe a kashe shi ko menene da'awar shi me ya karanta da kaisaniya me musulmi suka ɗauki muktar da hukuncin da aka yi ma wannan tafiya ta su na kai saniya don su ma ka auna ka ga suna daga cikin addinin da annabi Allah ya aiko shi da shi za ka iya shiga ɗaya daga ciki kamar yadda aka yi maka bayanin zaidiya da irin aƙidin zaidiya za ka iya shiga buturiya ko sulemaniya ko jarudiya ka ji a'a sakamakon kaji kasansu kasan abin da ke tattare da su kuma ɗan abin da fa kawo maka anan tsakurawa ne kowace daga ciki ba a gaya maka mai ta faɗi ba yanzu kamar sulemaniya wanda ake ce ma jaririya kaɗai mun ce maku suna kafarta sayidina usman ne amma sun kafarta aisha ai sun kafarta ɗalhat ɗan zubair sun kafarta sabon manzan allah su amur da yawan gaske kun gano wannan da kyau ku suna da wasu miyagun aƙidoji iri-iri wanda ko tattauna su ba a yi ba sai an zo cikin littafin almilalu wa nihal insha Allah Allah ya sa mu dace Mala ya ce, Ha'ulai atba'ul Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi, waɗannan mabiyan Mukhtar ɗan Abi Ubaid al-Thaqafi ne, alladhi kama bi sa'ar al-Husayn bin Ali bin Abi Talibin, wanda ya miƙe yana bin kadin jinin Sayyidina uh, al-Husayn. Wa qatala akthar alladhina qatalu Husaynan bi Karbala, sai da ya bi ɗaya bayan ɗaya mafi yawancin waɗanda suka kashe Husayn a Karbala sai da ya kashe su duka. mun gano wannan da kyau ku dukkaninsu sai da ya kashe su wa kana al-mukhtar yuqalu lahu kaisan shi mukhtar din nan ana ce mashi kaisan wa qila yace innahu akhadha maqalatihi an maula li ali radiyallahu anhu duk maganganun da yake faɗa aka ce ya samo su ne daga wani bararren bawa na sayyidina ali mai suna kaisan mun gano wannan da kyau ku da salon maganin ya zama ɗaya da kuma irin maganganun da aka saba jin wancan na faɗa shi yanzu ya zo ya ci gaba da faɗa sai ake kiran shi da cewa kaisan da aka ƙungiyar ta samo suna kaisaniya shi yasa idan ɗan shi'a ya zo sai ka ce wata shi'an kake yi zaidiya ko ko kaisaniya a zaidiyan wani ɓangare kaisaniyan kuma kai mabiyin waye duk ban san waɗannan abubuwan ba fa sai dai in yanzu misali kasa da ya kai mun suka ji domin ba ba wannan karatun ake karantar da su ba don ba ɗan shi'an da za a zauna a mai tilawa waɗannan abubuwa tsab a ilmace wallahi bai batta ba duka bari za su yi sai dai kawai cin da akwai damfara da cuta da fasikanci cikin harkar sai dai mutum ya tsaya ma wannan saboda wannan moruwan na duniya kaɗai, lahira kuma ko oho Allah ya sauwaka mala ya ce waftara katil kaisaniya firakan sai kaisaniya ita ma ta kasu gida-gida yajma'uha Shai'ani ababe biyu ne kaɗai suke haɗa su sun kasu gida biyu amma akwai inda suke haɗuwa gam da gam su zama ‘yan uwan juna abokan tafiya tare ahaduhuma ababe biyu da ke haɗa su ƙauluhum bi imamati Muhammadu bin al-hanafiya suna da ƙidan cewa muhammad tafiya shine imami a bayan sayyidina ali mun gano wannan da kyau ku suna da wannan aƙidan shi Muhammad ɗan Hanafiya shi shine ke ma alkunya da Abul Qasim baban Abdullahi Muhammad ɗan Ali ɗan Abi Talib mahaifiyan shi ita ce haula yar Ja'far yar Qais yar Salama ya zo daga ita fito ne daga ƙabilan Hanafiya min Lajim mun gano wannan haka yake mai lakabi da Ibn al-Hanafiya ina fatan mun gano wannan da kyau nisba ne zuwa ga ƙabilan uwar shi Waƙar kana Muhammad aliman shi Muhammad ɗan Hanafiya hamshakin malami ne fadilan mai daraja da mutunci a idan al'umma sannan kuma shajja'an jarumin gaske ne ya rasu hijiran annabi na da shekara 81 karanta littafin tazibu tazib jiz'in tara shafi na 354 da ibar jiz'in farko shafi na 93 da wa mashahir ulama al-amsar a shafi na 400 da sha tara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa ilaihi kana yadda ulmuhtar bin abi ubaida ubaid zuwa ga wannan ibn al-hanafiya ne muhtar yake kira akan cewa lalle a bar kowa a kama shi shine imamin zamanin shi mun gano wannan da ke ko wathani nabi abin da ke hada kaisaniya waje ɗaya tare da kasuwansu qauluhum bi jawazil bada' suna da ƙidan cewa dole ne a tabbatar da cewa albada'u za ka yi mamaki wa ma ma'anar bada me yake nufi da albada kuma albada'u alallahi azza wa jalla kun gano wannan da kyau ko wali hazihil bid'a sakamakon wannan bida'a na albada'u qala bi takfirihim malamai suka ba da fatawan kafirta su kai saniya kullu man la bada ala subhanahu duk wanda bai yadda da bada'u ga Allah ba yake sukan cewa kafirai ne jama'a mun gano wannan da kyau ko bada'u wata muguwar aƙida ne wanda 'yan shi'a kusan kaɗinsa suna da ita. Mun gano wannan? Suna da aƙidan cewa Allah maɗaukin sarki yana yin hukunci daga baya sai gano wannan hukuncin nashi da ya ba daidai ba ne. kun gano wannan da kyau ku sai Allah ya nadama sai da na sani sai ce kai kai kai kai kai ai ban gano bane daga farko amma yanzu na gano abin to to to shikenan yanzu na ma bari kun gano wannan da kyau ku albada'u shine da na sanin Allah kenan kawai a gaice in ka jama dan shi'a aya ke cikin alkur'ani wacce ke nuna darajoji da falololin sahabbai cewa ga daraja mutunci ga kima ga kaza na sahabi sai dan shiya sai daka tsalle sai ce maka kamanta da bada'u ne ai da ne Allah madaukakin sarki ya yarda da su amma yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya fasa yardan mun gano wannan da kyau ko da ne Allah ya yarda amma yanzu sakamakon wasu abubuwa to kuma Allah madaukakin sarki ya fasa shine gashi mala yake cewa lilbada' bada iddatu ma'anin ita bada'u tana da wasu ma'anoni da dama albada'u fil ilmi idan aka danganta bada'u zuwa ga ilimi huwa annahu yadhharu lahu khilaf ma alima shine Allah madaukakin sarki da yana da wani ilimi nan ana nan sai kuma wani ilimin da ban ya bayyana mashi wanda bai sani ba Kene yanzu kai tsaye bada'u na danganta mai zuwa ga Allah jahilci duk wanda ya danganta jahilci zuwa ga Allah kafiri ne wal bada'u fil irada in kuma aka danganta bada'u zuwa ga nufin Allah huwa an yazhara lahu sawab ala khilafi ma arada wa hakama to shine Allah madaukin sarki da ya nufi wani abu har ya hukunci a kan shi daga baya kuma sai wani abu saɓanin wannan sai ya bayyana ma Allah da Allah ya nufi yadda da sabai da gafarta masu da shigar da su aljanna haka ya zartar har ya faɗe cikin alkur'ani daga baya kuma sai gane a a a sabon nan cancanci wannan ba wai wai wai wai sun yi kaza sun yi kaza yanzu kenan Allah maɗaukin sarki da ya ce wa ma kana rabbuka nasiya la yadullu rabbi wa la yansa suka ce san ba haka bane da'u. Allah bai sani bane daga baya ne ya sani ya zo yayi wannan ma danganta ne ga Allah jahilci wannan ma kafirci ne walbada'u fil amri ne da bada umarni huwa an yi amura bi shay'in shine Allah ya bada umarni a yi wani abu summa ya amuru bi shay'in akhar khilaf al awwal ya ce ayi kaza sai ya zo kuma ya ce ayi sabanin wannan wa kana al muhtar la yafarriqu bayna an nasakh wal bada shi muhtar bai tantance tsakanin me nasakh ma nansakh min ayatin aw nunsaha na'ti bi khairin minha aw mithliha shi ba abin da ya dame shi kawai kuma in ka ce masu to mun ji in nas kuke nufi ku kawo mana abin da ya shafa wannan babu kawai zai ce maka bada'u kawai ai Allah ya fasa a ina ya fasa oho Allah da ya fasa kawai Allah ya gano abin da ya ba daidai bane saboda ya fasa wannan na daga cikin ɗaya daga cikin mugayen aƙidu na kaisaniya da malamai duka wanda ba su dada da bada'u ba suka bi su kafarta su Mala ya ce, Wakta lafatil kaisaniya fi sababi imamati Muhammadu bin hanafiya kaisaniya sun yi saɓani, su isu, wai menene dalilin da ma tukuna ya jawo aka ce Muhammad ɗan hanafiya shine imami bayan mahaifin shi Ali. فزعم بعضهم annahu Kana imaman بعد da abihi Ali bin Abi رضي radiyallahu anhu. suka ce a shi ne in aka ce shi ne ko to jama'a gaba ɗaya Hassan da Husaini ba su taɓa zama fa imamai ba nan, sau da shi Husaini ya rasu ne an mai kisan gilla shekara ta sittin da wani abu shi ko Muhammad ɗan Hanafiya ya rasu shekara ta tamanin da wani abu kenan har suka mutu shi ne imami don ba wanda ya hikaito cewa an tuɓe shi an naɗa wani kuna fahimtar wannan da kyau ku to za ku zo ku su kansa kai saniyan akwai ɗan saɓani a cikinsu wasta dalla ala zalika sun kafa hujja da cewa bi anna aliyan dafa ilaihin raya yawmal jamal ranar da aka zo yakin jamal shi muhammad dan hanafiya ne ali ya ba tuta wa qala lahu da ya miƙa mai tuta a matsayin shine jagoran yaƙi sai ya ce id anhum ta'ana abika tuhmadi la khaira fil harbi idha lam tazabbadi yace soke su sukan ubanka za a gode a yaba maka mana yadda ali ke saran mutane da suka to kai ma je ke irin shi zaka zama abin yabo nan gaba wannan abin yaban shine suka fassara da cewa kun ga ya bashi tuta irin abin da yan shiya suke yi kura ta ci kura a ranar da aka yakin haibar sai suka ce ai annabi ya ɗauki tuta ya ba ali wannan ke nuna cewa bayan annabi to aliyu ne kin da an ba tuta sai kai saniya suka ce to inda wannan theory ne ai ranar da aka yi yakin jabal ali ya ɗauki tuta ya ba muhammad dan hanafiya wannan ke nuna cewa ashe bayan ali muhammad ɗan hanafiya ne zai zama khalifa ba alhassan ba kuma ba alhusaini ba jama'a mun gano wannan ke ku, in lazimul mazhabin mazhaban ne to wannan alazamta shi a can shi ma jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa la khaira harbi babu alheri a kowane irin yaƙi ne da aka rincaɓe idan ya zamanto ba a fidda uwa ba lalle sai an zama wane ne zai fice to kai ne to cin da kai ne kwamandan yaƙi kuma ka ci nasara to kai ne jagora a bayana wa ƙalal na minhum wasu daga cikin suka ce innal imama ba da ali kana libni hasan suka ce a'a da ali ya rasu ɗan shi alhassan ne ya hau karaga summa lil husaini ba da alhassan bayan Hassan ya rasu to sai Husaini ya hau karaga sun masarat ila Muhammad bin Hanafiya sannan sai abin ya koma ɗan Hanafiya a da ahihil Husain bayan rasuwan ɗan uwan shi Husain bi wasiyyati ahihil Husain hussaini ne ya da wasiyyan cewa in ya tafi to Muhammad ɗan Hanafiya shi ma ya hau ya ɗana hina hariba minal madina ila Makka lokacin da shi ya gudu daga madina ya koma makka hina tuliba bil bai'a li yazid ibn muawiya lokacin da aka kira Usaini cewa dolen shi dolen shi ya zo mai yazid mubaya'a da ya ga ba sarki sai Allah lokacin da aka yi wancan yakin sai ya gudu sai ce to in na mutu a hanya to Muhammad ɗan Hanafiya ya ci gaba da jagorancin mutane sai dawo Makka yana zuwa Makka kuma sai ya tarar da an riga an yi mubaya'a ga Abdullahi dan Zubair sai Husaini sai ya kasance bai da wata mubaya'a ana nan sai mutanen Kufa sai zai kira shi cewa ka zo za yi maka mubaya'a mu goyi bayanka sai shi Abdullahi dan Zubairu ya ce kakkaji mutanen nan mutanen banza ne su ne suka shirya kashe babanka Ali su suka ba Sayyidina al wanka guba ya mutu yanzu kuma suna kiranka ka hankali da su ya ce a'a ai sun yi alkawari sun yi rantsuwa sun yi waye sun yi waye ce in ni ban goyi bayan ka je bai ce a ka yi haƙuri ya matsa ya matsa shi ajali ke kiran shi yana zuwa an je daidai karbala suka afka mai da sara suka kashe shi ina fatan mun gano wannan da kyau shine waɗannan yan shi'a yanzu su komo suna ce muku wai an kashe kaza an kashe kaza Allah ya tsi zaunar da dan shi'a zaka yi kace duk wanda ya kashe Husaini da waɗanda suka shirya kashe Husaini da wanda suka mai makirci suka rabo shi daga inda yake da wanda ya yanka kan Usaini Allah ya tsine mai albarka duniya da lahira in dan shi'a ne original wallahi ba zai ce amin ba dan shi ya sani sun fi kowa sani wallahi sun sani amma idan irin waɗannan 'yan zanga-zanga ne duk abin da ka faɗi ma zai ce amin shi bai sani ba ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mali ce sun maftaraka allazi na ƙalo bi imamati Muhammad bin Hanafiya, sannan waɗanda ke da tunanin Muhammad ɗan Hanafiya shi zai zama imami sai suka rabu. Faza ama ƙaumin minhum yuqalu lahu yuqalu lahum alkarbiya akwai shi'a kaisaniya alkarbiya ashabu abi karb ad-darir sune mabiyan wani abu karb ad mun gano wannan da kyau ku malai ce ka duba littafin maqalatul islamiyyin juz'in farko shafi na 90 wa fi hikayatu anna kathir gazza kana yara ra'ayal alkarbiya ya ce ya ba da hikaya akan cewa kathirun da yawa daga cikin mutanen gaza suna da ra'ayi ne irin na karbiya wa annahu fi zalika ya ƙula biyatil khamsa shi ne rera baitoci guda biyar allati sayarwi hal mu'allif qariban wanda malam mai littafi zai kawo mana sunan ba da daɗewa ba cewa ala inna la immata min quraishin ulatul haqqi arba'atin siwa mun gane shi yasa idan ka je iraki yanzu za ka je kai mamaki wai me ke faruwa ne za ka yi mamaki ana cewa 'yan shi'a su suka fi yawa a garin kuma 'yan shi'an nan gashi ana ta kai masa hari ana waye ana waye me yake faruwa ƙungiyoyi kungiyoyi ne daban-daban su isu suna kai ma junansu hari fa su jefa ma junansu ba ma ba mai a wajen ibada sai su makale sai su ce sunni ne da wannan ba da shi da wannan wannan na kafarta wannan wannan na kaza wannan na kaza kashi 99 na waɗannan hare-haren su ke ma junansu da kansu Sau da ba sa shiri da junansu za ku zo ku ji bayanai dalla-dalla domin suna kafarta juna kuma suna gaba da adawa da juna sama da gaba da adawan da ke tsakaninsu da ahalus sunna kuma kansu gaba ɗaya ba a haɗe yake ba amma in suka zo inda ba su da yawa kaman ƙasan nan sai ga kaman a haɗa suke Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ba mu biyan Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa alaikum